alamun da ke nuna jam'iyyar APC da ke karagar mulki a Najeriya ta fara shirin babban taron ta ranar 26 ga watan nan shine fitar da wannan sanarwa da ta biyo bayan raba mukamai ga shiyoyi inda yankin arewa ta tsakiya zai samar da shugaban jam'iyyar. Dukkan manyan 'yan takarar a masu hannu da shuni ne da suka hada da tsoffin gwamnoni irin su Tanko Almakura na jihar Nasarawa, Abdullahi Adamu Shima daga Nasarawar George Akume da ɗan majalisar dattawa Sanata Sani Musa da ke cewa ya shirya shata dagar zaben. Musa na martani ne kan rade raɗin tsayar da sanata Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaba. Ni kuma na yi tabbatar cewa duk ranar da shugaban kasa zai ce ga wanda yake so, to mu da muke biyayya za mu bi shi. Idan kuma shugaban kasa ya ce ni yake so, na yi imani har ga Allah wayansu za su bi. To wannan zance yadda ka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida mu ma haka muka gani tunda babu wani daga fadar shugaban kasa da ya neme mu ko kuma daga jam'iyyar suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka ɗauka. masu biyayya ne ga jam'iyya duk abin da jam'iyya ta fito da shi in dai an fito da shi ta hanya yadda ya kamata ba mu da cece ce. Muhammad Sa'idu Etsu shine mafi karancin shekaru a 'yan takarar, ya ce shi ma shirye yake wajen samo kuɗin fom ɗin. to wannan kuɗin da aka sa ba zai buwaye mu ba ba zai ba mu tsoro ba insha Allah zura ran alhamis mu ma za mu siya fom mu shiga wannan takarar kuma muna kira ga magoyan bayan mu na ƙasa ga baki ɗaya cewa wannan ba mu muke ba matasan jami'an APC ke takara a nasa bangaren mai neman takarar shugaban matasa abdullahi sidi ali da tsarin shiya ya sa ya koma neman mataimakin shugaban matasan ya koka ga cewa an zumbula kuɗi wani in ma bai biya wannan kuɗin ba ba shi ya asara ba jam'iyya ya asara saboda mutum ne wanda yake nagartar da zai iya taimakawa wurin ɗaga darajar jam'iyya ana ta korafi akan wannan kuɗi ya yi yawa kuɗi ya yi wuta matasa ma gaskiya ya musu nisa. Kai ba ka ga ɗaukar nagarta na da alaƙa da kuɗi da mutum yake da su? Ina ko kusa ko kaɗan don masu iya magana sukan ce ma jarumi yana suna ne ba wai ta kuɗi ba don ku jarumi baya neman kuɗi. kuɗi akwai inda suke da gurbi sannan jarumta akwai gurbinta tamawa shugaban muhammadu buhari ma ai lokacin bashi da kuɗi sai da aka taru aka saya masa fom na takararsa to wannan kuma jam'iyyarsa ta riga ta yi karfi in hakan ya faru ba za a yi mamaki ba to amma shugaban muhammadu buhari abin da za a kalla ai tsohon shugaban kasa ne in ma ka cire tsohon shugaban kasa ai yayi ministan mai a 1975 lokacin mulkin obasanjo na farko zai san mutane daban-daban masu kuɗi daban-daban kuma sannan ya ma shugaban kasa to shi hada kuɗi a wurinsa za a iya hada mai kyauta ma ya zama mai muhimmanci jam'iyyar ta kawar da umarnin kotu na dakatar da babban taron da kuma rage tsamar gwamnoni matukar taron zai yiwu kuma ba zai bar baya da kura ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.